Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau Laraba 22 ga watan Janairun shekarar 2020. cikin shirin za ku ji cewa ga gamayyar kungiyoyin fararen hula 178 sun yi kira ga shugaban kasa ya kawo karshen har-haren da ake kai wa al'umma ainihin sojojin da suke taimakawa na najeriya da chad da cameroon din nan da lokacin da suna nan ana cin gaba amma tun da chadi ta fita a cikin wannan yarjejeniyar da aka yi nan lamari sai ya sake takura ya sake baci haka kuma za ku ji cewa a daidai lokacin da ɗaliban koyon aikin likita a jami'ar tarayya da ke dutse suka kammala hukumomin jami'ar na neman amincewar shugaban ƙasa don aika ɗaliban asibitin ƙwararru domin fara horo. Inda so samu ne sai a ce duk asibitin koyarwa ko me ake bukata ce yana da shi. To amma mun san zai wahala. To tun da zai wahala haka sai a tsaya a duba ɓangaren da suka fi ƙwarewa. Sannan ko muna tafa da sabon shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro ka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. matsararo barkamu da hantsi. Jiya talata aka fara zaman shari'ar tsige shugaba Donald Trump a Majalisar Dattijan Amurka, inda aka tafka muhawara kan tsarin zaman shari'ar da ta kasance ta uku a tarihin Amurka, inda za a duba ko ya kamata a soke shugaban kasar daga karagar mulki saboda saba ka'idar aiki. Babban lauyan da ke kare Trump kuma mai ba fadar White House shawara kan harkokin shari'a Pat Cipollone. ya bayyana tsarin shugaban masu rinjaye a majalisar dattijai mitch mcconnell wato wanda ya shata a matsayin wanda ya dace wanda ya ce zai sa a wanke shugaban kasar akan batutuwa guda biyu da suka sa aka tsige shi saboda bai aikata laifin komai ba jagoran 'yan majalisar wakilai a shari'ar dan majalisa adam schiff ya soki lamirin tsarin na mitch mcconnell saboda bai ba zai ba da damar kada kuri'a ba sai daga baya kan ko a umarci fadar white house ta mika waɗansu takardu da suka shafi laifin da ake tuhumar trump a kai a kuma gayyaci manyan mukarraban trump da suke da masaniya kan batun tursasawa ukraine ta gudanar da binciken da zai amfane shi a siyasance shif ya ce ba a shari'a ba tare da sauraron shaidu ba wasu dakarun amurka masu sintiri sun hana sojojin rasha wuce wani babban titi da ke arewa maso gabashin siriya a daidai lokacin da dangantaka ke daɗa taɓarɓarewa tsakanin ɓangarorin biyu kamar yadda wata ƙungiya mai sa ido a kan batutuwan take haƙƙin bil'adama ya bayar cewa sojojin sun hana motocin sojan rashan wuce wani babban titi da ke tsakanin biranen kurdawan da ke ƙarƙashin ikon amurka a arewa maso gabashin siriya su dai waɗannan sojojin na rasha sun yi yunkurin isa kan wata iyaka ne wanda dakarun amurka suke da wani kiti ya gitta tsakanin ƙasar siriya da iran a jiya talata ne majalisar dokokin ƙasar burkina faso ta kaɗa ƙuri'a game da batun baiwa masu aikin sa kai a ɓangaren tsaro ƙananan makamai bayan da wani harin 'yan bindiga ya sanadiyar mutuwar mutane 32 a wasu ƙayyuka biyu a ƙasar. har yanzu dai babu wanda ya fito ya dau alhakin kai wannan harin da aka kai wa gwamnati da ya dauka wato da ya daura alhakinsa akan wata kungiyar 'yan ta'adda akwai bukatar da ake akwai na samun haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar tsaro da jami'an tsaro musamman bisa la'akari da hare-haren da galibi talaka ake afkawa a wata sanarwa da gwamnati ta fitar. an samu karuwar aikin 'yan ta'adda masu kai hare-hare a burkina faso a 'yan kwanakin nan da 'yan watannin baya take zaune lafiya babu matsala sai a daidai lokacin da masu ikirarin jihadi suka bazu a yankin iyakokin kasashe makwabtaka da su kamar su mali da nijar. kafin muka muku sauran labaran duniyan da muke dauke da su za mu leƙa yankin arewa maso gabashin najeriya inda lamarin tsaro ke ci gaba da ta'azzara lamarin da ya sa wata gamayyar kungiyoyin fararen hula 178 ke kira da shugaban najeriya ya ɗauki mataki kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na haruna dauda ganin yadda matsalar tsaro ya ƙara ta'azzara akan hanyoyin garin maiduguri zuwa da maturu da wasu sassan najeriya wasu gamayyan kungiyoyin fararen hula guda ɗari da da saba'in takwas daga jihohin borno da yobe da kuma jihar adamawa da ake kira civil society sun kira ga shugaba muhammadu buhari da yi wa allah ya ga an ka karshen wannan hare-haren kan al'umma da ke shirya arewa maso gabacin kasar wannan kira dai ya biyo bayan karuwar hare-haren da ake zaton bayan kungiyar boko haram ne ke kaiwa akan mabiya irin waɗannan hanyoyi da hakan ya sa waɗannan kungiyoyin fararen hula kiran taron manema labarai a garin maiduguri wato ajiya wanda ambasado ahmed shehu shugaban kungiyar fararen hula na jihar borno ya jagoranci sauran kungiyoyin fararen hulan 178 wajen bayyana rashin jin daɗin su da irin abubuwan da ke wakana na game da tabarbarewar tsaro akan wannan hanya wanda kuma daga bisani ya bayyana mun dalilan su na kiran wannan taro cikin harshen hausa kamar haka ainihin sojojin da suke taimaka taimakawa na Najeriya da Chad da Cameroon din nan da lokacin da suna nan ana cin gaba alhamdulillah ta lamari ya yi sauki amma tun da Chad ta fita a cikin wannan ainihin wannan yarjejeniyar da aka yi nan lamari sai ya sake tabura ya sake baci in ka duba hanya hanyoyin da muke da shi manya na gwamnati babba guda bakwai na north east nan gaba daya guda daya ne kawai da mutane suke maneji su samu hanyar cin abinci su je su yi ziyara su je su yi harkokin su na yau da kullum shine hanya maiduguri zuwa da maturu a amma wannan hanyar kuma a tsakanin sati biyu ukun nan ya zo ya zama hanya ne na bala'in da ba wanda ya isa ya tafi in ba musamman ka shirya mata ba so mu ko muka zona muka gani a matsayin mu na farin fula ya kamata mu zona mu tunatar ma ainihin Najeriya gwamnatin Najeriya da kuma shi shugaba Buhari akan cewa mu mun bashi kuriyar mu domin ya provide mana security ne so muna tunamar cewa wannan security da yace zai ba mu fa ba mu gan shi a ƙasa ba saboda haka muna so a tashi a yi wani abu a kai. Comrade Lucy Yunani dai na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar fararen hulan ya tuma albarkacin bakinta kan matsalolin da mata ke fuskanta. Ina ga mutane ce watakila ba a gawa shi shugaban ƙasa domin wannan shugaban ƙasan ya ce fa a zaɓe shi domin cewa ya tsare mu ne amma kuma abubuwan sai zai lallace so ya ce ya kamata yau dina mu fito mu yi kuka mu ma mata mu ne iyaye mu muka haifi yara mu muka haifi maza ana kashe maza ana kashe yara ana kashe mata ba a bar kowanne ba so muna son duniya su ji mu su zo don Allah su taimake mu a san yadda za a samu wani tsaro da za a wa mutane kowa ya samu yadda zai yi bacci haka shi ma mataimakin shugaban kungiyar yan jaridu na kasa wato comrade alhassan yahaya ya dora tasa muryar kan wannan matsala da ake fuskantar kamar haka a matsayin mu na yan jaridu muna kiran shugaban ƙasa ya yi wa Allah ya baro abin da yake domin ya zo ya taimakawa 'yan wannan yanki na maso gabashin Najeriya domin su ci gaba da samun yanayin yadda za su dinga zuwa gonakin su suna kuma harkar kasuwancin su. Sai dai kwamandan rundunar sojan Najeriya na operation lafiya dole mai janar Olusegun Adeniyi ya ce waɗannan mahara da ke tare waɗannan hanyoyi sun fito ne da wani sabon salo da suka fenta wata mota da kuma suke shigan bultu tamkar jami'an soja suna kuma tare irin waɗannan hanyoyi kamar suna bincikan jama'a ko kuma ababen hawa kuma mutane ba sa gane cewa ba jami'an soja ba ne da hakan suka tsaya su nuna kansu wanda waɗannan mara ka shiga daji da wasu su su kuma kashe wasu amma muna ɗaukar mataki a kai yanzu haka mun raba jami'an sojojinmu a wurare daban-daban da za su dinga lura da wannan hanya don ci gaba da baiwa mabiya waɗannan hanyoyin kariya. They have also painted stolen hillocks in army color. So they pretend they are doing check check that they are, they are doing a, a kind of positive identification or something. So people don't know that they are the ones. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai da Haruna Dauda. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ɗauke da sauran labaran duniya. A jiya talata ne shugabannin duniya da manyan 'yan kasuwa suka hadu a Davos a Switzerland inda suka halarci taron tattalin arzikin duniya na shekara-shekara. A jawabinsa, Trump ya ambato nasarorin da gwamnatinsa ta cimma inda ya yi misali da Canada, Mexico da Sin, yayin da ya barranta kansa da masu sukar manufofinsa na muhalli har ma ya kira su da masu bakar aniya. Ya ce su dai waɗannan mutane kullum bukatar su baya wuce neman iko don su mamaye komai su sauya abubuwa su kuma yi iko da rayukanmu ba za mu bar masu ra'ayin tsatsauran masu gurguzu na masu gurguzu ba su bata mana tattalin arzikinmu da ƙasarmu ba yayin da ake mai da hankali kan zaben nuwamba mai karatowa manazata sun ce shugaban ya yi waɗannan kalaman ne don neman goyon bayan wasu 'yan ƙasar kana a lokaci ɗaya kuma ya yi gargaɗi ne ga masu sukarsa daga ƙarshe an bayyana sabuwar gwamnati a lebanon mai fama da rikici a jiya talata lamarin da ya kawo ƙarshen kan gaba kumbaya a ƙasar a daidai sa'ad da ake zanga-zangar ƙin jinin shugabannin wadda kuma ta gurgunta tsarin kuɗin ƙasar to amma kuma an ci gaba da tarzoma hassan diab wani tsohon farfesa a jami'ar beirut mai shekaru 60 ya ba da sanarwar gwamnati mai wakilai ashirin mafi yawan su ƙwararru ne da ƙungiyar shi'a ta hezbollah da 'yan jam'iyyu ƙawance suke goyon baya sabuwar gwamnatin da ta ta zo watanni uku bayan firayim minista sa'ad hariri ya yi murabus ta fuskanci rashin amincewa daga masu zanga-zanga waɗanda ke buƙatar cikakken sauyi da kuma gwamnati mai kunshe da masana masu tafiya daidai da zamani masu zaman kansu da za su iya daidaita matsalolin tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare tun daga yakin basasa a shekarar 1975 zuwa 1990. To a gaida Aisha ta karanto mana labaran duniya Madalla. Yayin da rukunin farko na ɗaliban da ke koyan aikin likita a jami'ar tarayya da ke dutse jihar Jigawan Najeriya ke dab da shiga zangon koyon sanin makamar aiki a asibiti. hukumomin jami'ar na dakon amincewar shugaba buhari kafin su fara amfani da asibitin ƙwararru na rashid shekoni da ke dutse a matsayin asibitin horas da ɗaliban bayan da gwamnatin jigawa ta mallaka asibitin ga ma'aikatan lafiya ta tarayya Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da wannan rahoto kan wannan batu. A makon jiya ne dai ministan lafiya na Najeriya ya kai ziyarar gani da ido asibitin na Rashid Shakoni a matsayin matakin kusa da na ƙarshe na fara horar da ɗaliban. Baya ga haka ministan ya yi amfani da wannan dama wajen ziyartar cibiyar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayya da ke garin birnin kudu a jihar ta Jigawa. Ya zo ya zazzaga mun je da shi har birnin kudu. ya je ya gani zai kai wa shugaban ƙasa rahoton abin da duk ya zo ya gani a nan idan ya so shi shugaban ƙasa shi shine zai zaɓi wani asibitin ya fi cancanta a yi amfani da shi mm. su gwamnatin ta jiha ta jigawa da masarauta a gaskiya su sun fi so ya zamanto cewa an bar asibitocin guda biyu kowanne a matakin kanshi wato na birnin kudu ya ci gaba da zama federal medical center wannan rashin koni ya zauna a matsayin teaching hospital farfesa fatima batul buktar kenan shugabar jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutse a jihar jigawa ta ce gabanin zuwan ministan sai da kwamacin kwararru a lokuta daban-daban suka kai ziyara tare da bayyana gamsuwa kan cancantar asibitin na rashin shekoni ya zama na koyar da ɗaliban jami'ar. mun karkata kan rashin shekoni saboda gamsuwar da kwamiti ɗin ƙwararru da muka kafa ta ta ba mu shawarar nuc da ta zo gamsuwarsu da suka yi da wurin sannan kuma su kansu daga medical and eh, dental council da suka zo su ma gamsuwarsu da suka nuna da asibitin sannan team din federal government da suka zo suka nuna gamsuwarsu kaga kashi hudu to su kuma da yawansu waɗannan da suka zo suka ba shawari karatun abin da suka yi kenan to da haka mu ma muka karkata a nan din hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya a najeriya kenana ta bukatar samar da kayayyakin aiki a asibitocin koyarwa na ƙasar domin horar da ɗalibai yadda ya kamata da kuma samar da likitoci masu nagarta waɗanda za su kula da kiwon lafiyar al'umma. Dr. Awal Umar Gajida na asibitin koyarwa na Aminu Kano na cewa. Inda so samu ne sai a ce duk asibitin koyarwa ko me ake bukata ce yana da shi. to amma mun san zai wahala to tunda ko zai wahala haka sai a tsaya a duba cewa waɗannan asibitoci kowa akwai ɓangaren da suka fi ƙwarewa misali suka fi shora a kai to sai a ba su duk abin da suke bukata a wannan ɓangaren misali asibitin mummunan mun yi shuhura yanzu akan harkar kula da masu laruran koda to ya kamata a ce duk wani abu da za mu bukata a harkar kula da mai ciwon koda a ce muna da shi to in aka yi haka sai a samu kuma misali asibitin koyawa na zaria kamar su yanzu ya zuwa yanzu zaria sun yi shuhura akan kula da masu cutar daji so sai a duba duk abubuwan da suke bukata na harkan kula da masu cutar daji sai su ma sai a basu ka je sokoto sun yi shuhura a kan kula da masu cutan kwakwalwa suna ma da cibiya guda ta kula da cutar kwakwalwa din saboda haka sai a duba a ga meye ya rage wanda suke bukata to in aka yi haka sai ka ga cewa daidai da gwargwadon dukiyar da Allah ya hore mana an yi amfani da shi wanda zai amfani al'umma rahotanni na nuna cewa a watan maris mai zuwa ne dai ayarin farko na ɗaliban da ke nazarin aikin likita a jami'ar tarayya ta dutse za su fara shiga asibiti domin da yadda ake aikin lafiya a aikace bayan shafe kimanin shekaru biyu suna ɗaukar darasi a ajujuwa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Ga masu sauraro a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu ta tashar VOA Africa akan mita iri da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo. wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe aisha ma'azar ta kawo mana sabon shirinta na yanayi da muhalli jama'a assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka daga washington dc da matukar wuya a ce mutum ya fahimci wani al'amari ba tare da masaniya kan wannan lamarin ba dalilin da ya yasa kenan a wannan karan na farko cikin shirin namu za mu yi duba ne akan neman fahimtar mashin me ake nufi da yanayi ko muhalli farfesa adamu idris tanko masani ne a bangaren kimiyyar ƙasa wato geography da turanci kuma malami a jami'ar bayero da ke kano a najeriya al'amarin muhalli shine ka ɗauka duk wani guri da ɗan adam zai rayu a kai wannan shine muhalli na shi ɗan adam mm. kuma a cikin wannan guri da ɗan adam zai rayu akwai yanayi da yake caccanza wanda za a samu wani lokacin a ci lokacin zafi lokacin sanyi lokacin bazara lokacin kaka waɗannan duka shi ake nufi da yanayi ana samun yanayi daban-daban duk inda dan adam yake mm. da kuma lokaci da dan adam yake raye a wannan guri. Tonin ya kai mu ga tambayar gaba me ake nufi da dumamar yanayi ko kuma sauyin yanayi wanda 'yan shekarun nan ake yawan cewa an samu sauyin yanayi wanda ya kawo matsala. Al'amarin dumamar yanayi gaskiya yana da ɗan tsayi wajen fahimtarsa. Mm. Amma yanzu a ɗauka cewa akwai yanayi da aka saba a samu mm. misali yanayin zafi ko na sanyi dan adam ya saba samun yanayi na misali zafi wanda yake shi ma ana kimanta shi akwai ma'auninsa ko mu a yawanci nan mun fi amfani da ma'auni na celsius ka ɗauka cewa a muhalli kaza akan sami yanayin zafi mai kama da celsius ka ɗauka ashirin da biyar ko ashirin bakwai ko talatin a ce duk watan kaza misali mu ɗauka watan biyar ana ganin yanayin guri baya wuce ma'auni talatin da biyar a guri shekara da shekaru iyaye da kakanni sai aka zo aka shiga wani yanayi da za a rika samu ya haura talatin da biyar to kaga wannan ya nuna cewa an samu canji daga abin da aka saba samu an samu ɗumama na yanayi wanda a turance ake kira climate change mu tsofaffi manya-manyan motoci duka waɗannan ababa ne da su muke ta yi kullum a cikin muhalli Awal Usman masani kuma ma'aikaci a hukumar da ke yaƙi da kwararowar hamada wanda ake kira Great Green Wall shi ma ya ɗora akan bayanan farfesa. Sun kansu waɗannan bishiyoyin da kuke gani da ciyawa da duk waɗannan suna da amfani kuma wani abu da ake cewa carbon. Mm. Carbon ɗin na in suka yi storing ɗin shi shi ne yake iya taimakawa duk waɗannan abubuwan su ya cinye su. A bishiya ya ke samun yawan bishiyoyi yana iya canza yanayin daidai gurin da suka fi yawa saboda duk abin da zai kwaso daga cikin ƙasa mm. ko za a ƙona a cikin yanayi na hayaki in ya wuce bishiyar nan Allah da za ka jike shi za ki ga ana magana tun daga secondary idan ka duba a ce ma photosynthesis ai bishiya tana zukar carbon dioxide ta baka iska mai kyau to duk waɗannan abubuwan da ake magana amfani da yake faruwa a baya da ba a yawa ba yanzu yawan mutane da yanayin amfani da abubuwa na neman kamar lantarki da kayan wuta abin da zai amfani da ƙarfi na a neman makamashi na sarrafa abubuwa shine ake jawo carbon dioxide yi yake yin yawa a cikin wannan muhallin da muke rayuwa. Daga bayanan masana harkokin da ɗan adam ke aiwatarwa na yau da kullum don neman sauƙin rayuwa suke kan gaba wajen haifar da wannan yanayi da muka tsinci kanmu ciki. Muddin aka ce an samu wani giɓi a ɓangaren abinci ko sha da kuma iska da ake shaƙa lallai dole a waiwayi lafiyar al'umma. Dr. Ibrahim Kana babban likita ne a ma'aikatar lafiya ta Najeriya Abuja ya yi mana bayani akan irin illoli da sauyin yanayi ke da shi a bangaren lafiya. Irin wannan yanayi ta iya kawo rashin ruwa. Mm. Wata ruwan sama kenan ko mm. kuma abin da a turanci ake kira desertification. Itatuwa ba sa tsura. Mm. Musamman ta na ta Afirka abin da ya kama daga Nijar burkina kawo zuwa nigeria wata zuwa sokoto borno zamfara to nan abin da ke faruwa shi ne a mulki kira desert encroaching babu ruwan sama wato kwararowar hamada kwarai da gaske rashin ruwan sama ita ta ba su ruwa rashin ruwan nan yana iya haifar da cututtuka da ke dagantakke da rashin ruwa ruwan sha da makamantarsu kama daga ɗumamar yanayi cututtuka da ba a saba da su ba da ma haurawar teku da narkewar kankara da sauran matsaloli da a 'yan shekarun nan sun yi sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa lallai ya zama wajibi al'ummomi gwamnatoci da ƙungiyoyi masu alaƙa da al'amuran yanayi su tashi tsaye don samun maslaha kan wannan lamari. Tuma sauraro mun ɗauko gangara amma kuma lokaci ya yi halinsa. sai a tara da mu a makon gobe a cikin shirin yanayi da muhalli yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo a gare ku ni aisha mu'azu nake cewa sai mun haɗu a shiri na gaba. a gai da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin da za mu kasa kwan da ku masu sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum mai magana Lukka Mato Kwankwani Ikara, Kaduna State Nigeria. Ina taya ko murna shekara 41 da kafa gidan rediyo na murya Amerika wanda yake ba mu fili mu faɗi ra'ayoyinmu da suka dace. Muna gode muku muna gode muku Allah ya ja zamanin ku Allah ya ƙara ƙarfafa dangantaka tsakaninmu da ku. Kuma bayan haka ina ina ta godiya musamman da shi malam aliyu mustafan sokoto ya sami wannan da mukami na shugaban sashen hausa ni ba bakon sauraron gidan rediyon amerika ba ne tun kafa shi ina sauraron wannan gidan rediyo tun lokacin su nasiru mai wada da shauransu su tigin lucas da shauransu allah ya ja zamanin ku allah ya daɗa ingancin dangantaka tsakaninmu da ku musamman yadda kuke ba mu ra'ayi muke faɗa albarkacin bakinmu a kowane lokaci gashi shi ina da amini a cikin gidan rediyon ku shine mai suna ibrahim garba kullum muna yin sadarwa da shi ya gaishe na mutunci da shi na gode muku allah ya daɗa jan zamaninku allah ya karfafa dangantaka tsakaninmu da ku suna na sani bana da ke wuri hausa a jihar yawan najeriya ina godiya da sashen hausa biyoyi da suka yi shekara arba'in da ɗaya wannan gidan rediyo mai albarka gida rediyon da yake yawa mu da muke faɗin albarkacin bakinmu akwai masoyanku mai martaba sarkin guru alhaji mustapha ibn mai kiyaye guru emirates sarkin guru yana muku godiya cikar ku shekara arba'in da yanayin kokarin gidan rediyon nan da yake da kokuna da ma'aikata da kuma irin sauraron ku ko a kafafen yada labarai ba gidan rediyon da sarkin gori ya fi daga sashen wasu na biyu noma muna godiya masoyanku da kuke ba mu dama muke fatan albarkacin bakin mu noma ina godiya da wannan gidan rediyo mai albarka da kuma irin jajircewa shirye-shirye da kuke masu daɗi. Assalamu alaikum sunana Shaifale kafin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa. Rediyo biyoyi barkanku da aiki. Ni ne magana ina yi muku fatan alheri na cikan shekaran ku arba'in da wani abu a gaskiya kun taka rawan gani kuma gidan wannan rediyo mu musamman talakawan najeriya ba abin da za mu ce sai dai mu ce allah shi kara mishi daraja da ɗaukaka saboda ya taka rawan gani kuma ya taimaki talakawa kuma mu musamman talakawa muna roko da allah don annabi wannan kira da muke yi na dare muna son ku kara mana lokaci kuma a sake kara mana layi don sauran talakawa suna complain akan ana wahalan samu da shirye-shiryen ku Allah ya kara muku daraja da ɗaukaka ma'aikatan biyoyi ina yi muku fatan alheri ubangiji ya kara mana shekaru masu albarka Allah kuma ya sa mu gama da duniyan nan lafiya. to mun gode ga waɗanda suka aiko da wannan sako da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. To a takaice jiya talata aka fara zaman shari'ar tsige shugaba Donald Trump a majalisar dattijan Amurka inda aka tafka muhawara kan tsarin zaman shari'ar da ta kasance ta uku a tarihin Amurka inda za a duba ko ya kamata a sauke shugaban kasar daga karagar mulki saboda saba ka'idar aiki. Wasu dakarun Amurka masu sintiri sun hana sojojin Rasha wuce wani babban titi da ke arewa maso gabashin Siriya a daidai lokacin da dangantaka ke daɗa taɓarɓarewa tsakanin ɓangarorin biyu. kamar yadda wata kungiyar sa ido akan batutuwan take haƙƙin bil'adama ta bayar cewa sojojin sun hana motocin sojan rasha wuce wani babban titi da ke tsakanin biranen kurda wanda ke karkashin ikon amurka a arewa maso gabashin siriya a jiya talata ne majalisar dokokin kasar burkina faso ta kada kuri'a game da batun baiwa masu aikin sa kai a bangaren tsaro kananan makamai bayan da wani harin 'yan bindiga ya sanadiyar mutuwar mutane 32 a wasu ƙauyuka biyu a ƙasar. A jiya talata ne shugabannin duniya da manyan 'yan kasuwa suka haɗu a Davos a Switzerland, inda suka halarci taron tattalin arzikin duniya na shekara-shekara. A jawabinsa, Trump ya ambata nasarorin da gwamnatinsa ta cimma inda ya yi misali da Canada, Mexico da Sin. yayin da ya barranta kansa da masu sukar manufofinsa na muhalli har ma ya kira su da masu bakar aniya. An bayyana sabuwar gwamnati a Lebanon mai fama da rikici a jiya talata. Lamarin da ya kawo ƙarshen kan kwan baya a ƙasar. A daidai sa'ad da ake zanga-zangar ƙin jinin shugabannin wadda kuma ta gurgunta tsarin kundin kuɗin ƙasar. To amma kuma an ci gaba da tarzoma. Masu raro a muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma an jima can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ni gabatarwa sai Salamin Abo wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumal da na haɗa kuma gabatar nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum